أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واسع لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وألا مدى كسوفر في رب السن نعمة سا يا سيام لا يجو أن يمتي من البركة في قبات كنكرات للتاسم كيف نربي أولادنا منا ننتكين باب ديك في أخلاق والآداب كانت الديار دبيئو دمدبا لا متاشي أكون ديرب مصرفة من نبي يكي تعويد الولد النظافة فيقص أظفاره ويغسل يديه قبل الطعام وبعده وتعليمه الاستنجاء وأخذ الورقة بعد البول ليمسحه أو الغسل بالماء لتكف صلاته ولا ينجس لباسه wannan malam ya ce yana daga cikin tarbiyya na tarbiyyantar da yaro da kuma ladduba a sabar masa da tsafta ta'widuhu ta'widul walad an nadafa a sabar wa yaro ya kasance ko koyaushe a cikin tsafta fa ya kusu alfarahu ta dinga sa shi ya yanke farakinsa wa yafsilu yadayhi qabla at-ta'am za a sanya shi ya wanke hannayensa biyu kafin ya ci abinci wa ba'dahu ya wanke hannayensa biyu bayan cin abinci wa ta'limuhu al-istinja kuma a karantar da shi yaya zai yi kama ruwa idan zai ya je bawari ko ya je bayan gida wa akhdhi al-waraqa ba'da al-bawl li a karantar da shi zai iya ɗauki takarda ko ganye ko wani abu ya share a zakarinsa bayan ya yi fitsarin awil hufdu dimba, litasihu a salatuhu ko kuwa ya wanke da ruwa domin sallansa ya inganta idan zai yi sallah wala yanzu su libasahu kuma a karantar da shi kar ya bar na tufafinsa ya dinga samun najasa a nan malam yana karantar da kai iyaye da kuma kai malami mai tarbiyyantar da yara wato tasiri na tsari wanda musulunci ta aje wanda za ta fiyatar da yaro idan ya tashi da safe har ya tafi masallaci kafin ya tafi makaranta yaya zai yi kyau idan ya kasance yaron nan lokacin da zai kwanta iyayensa sun riga sun karantar da shi addu'an da zai yi kwanta yaya zai yi kyau iyayensa ma a lokacin da za su kwanta su ma su yi wannan addu'a yaya zai yi kyau idan iyayensa sun tashi da addu'a yaran ma sun tashi da addu'a domin an riga an karantar da su wannan shi ne tarbiyya mai kyau na farko kafin yaro ya yi bacci a karantar da shi abin da zai faɗi kafin ya yi bacci sai dai mafi yawan mu a yau yaran a wurin kallo ne za su yi bacci sai mu daga su daga wurin kallo a jiya ajiye su a gado a ina za a samu addu'a uban ma wata kila shi din ma a wajen wayarsa ne zai kwanta yana cikin kallon waya ne zai yi bacci na za a samu addu'a to yana da kyau a karantar da yaro addu'an bacci zai ku yi bacci in lokaci ya yi ba mu ce a hana su kallon ba ne matuka uba zai iya kare menene za su kalla zai iya tsara menene za su kalla wanne ne ba za su kallan ba idan lokaci ya yi mafi karanci a mafi yawa karfe goma yaro ya yi barci sai a ce soya a kashe a ji a yi barci ku yi addu'an barci kafin ku yi barci yara za su tashi da wannan sun tashi da safe su yi hamdala alhamdulillahi alladhi ba bada ma amatana wa ilayhi mun gode wa Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma gare shi za mu koma idan za su kwanta bismillahi alladhi ahyana ba a bismillahi alladhi ahya wa amutu wa ilayhi nushur da sunan Allah wanda da shi zan rayu da shi zan mutuwa sa'annan kuma gare shi makoma yake yaro ya san wannan iyayensa sun riga sun karantar da shi ko kuwa malamansa a makaranta sun riga sun karantar da shi da wasu addu'o'i wadda aka samu daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi a lokacin da ya farka daga barci. Na biyu idan yaro yana da bukata zuwa ya yi tsari ko ya shiga bayan gida a karanta da shi ladduba na shiga da ladduban fita. Da ladduba yadda zai yi shi duk wannan yana kan iyaye su karantar da yaransu wannan ku karantar da shi ya gabatar da kafansa na abu lokacin shiga ya gabatar da kafansa na dama lokacin fita domin an samu wannan daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ku karantar da shi shigan bayan gida yana bukatan addu'a wanda aka samu daga sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udu bika min al khubuthi wal khaba'ith yaro a karantar da shi wannan ko idan ya san shi daga makaranta a ce mishi yayi bayan aka a karantar da shi a lokacin da zai shiga kar ya tafi da wani abu wanda akwai sunan Allah ciki tun yana karami ya kan wannan domin abin da aka ruwaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi Sallam. ana san malik yana cewa kana rasulullahi idan dakhala al wa da Fatima, ma'aikin Allah sallallahu alaihi Sallam ya kasance idan ya shiga bayan gida yana ajiye sa. wa kana manqushan alaihi domin an rubuta rubuta akan wannan zobe muhammadu rasulullah kasancewa akwai sunan allah jikin wannan zobe allah sa sannan zai aje da zai shiga bayan gida da shi ba wannan a karantar da yara wannan cewa in za ka shiga bayan gida ba ka tafiya da wani abu wanda akwai sunan allah a jiki na biyu wajen ladduban bayan gida a sanar da shi cewa a duk lokacin da zai yi ba wai wuri a kewaye ba ne to ya nisanci mutane ya yi nisa da mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا أراد البزار براز انطلق حتى لا يراه أحد إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسئل شيء جبنا sai ya tafi arba wanda yake kallon shi yake ganin shi wannan ya kamata iyaye su san wannan su karantar da yayan su wannan mu karantar da shi a lokacin da zai zuguna fitsari zai yi bayan gida zai yi tsare fuskanci alkibla inda ake sallah a ce masa karka fuskanci wurin da ake sallah idan za ka shiga bayan gida ko kuwa ya bashi baya duk wannan a sanar da yaro in ka shiga bayan gida kar ka bai wa alkibla baya ko ka fuskance shi a lokacin da za ka yi bayan gida ka ba shi ka na abu ko na dama domin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا tastajiruha walakin sharriku wa gharribu idan kuka zo bayan gida kada ku fuskanci alkibla da bayan gidanku ko ku bashi baya sai dai ku bashi gefe ko dama ko da hagu bayan aka sake karantar da yara cewa duk lokacin da za ka yi bawali ko za ka yi bayan gida kar ka yi shi wurin da mutane suke zama ba shi da kyau ka ɓata musu wuri wanda suke zama suna hira ka wajen inuwan mutane da wuraren da suke zama yin hira domin abin da aka ruwaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da al-la'alaini wato ku kare kanku daga wurin la'ana guda biyu an tambi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ومن لعانني قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم شين wanda yake bayan gida a cikin inuwar mutane ko kuwa anyan da mutane suke bi a sanar da wannan wa yaro kar yaro zai yi tun yana yaro ana ta tsinuwa ya zai kama shi na hudu a karantar da shi cewa lokacin da ya je bayan gidan nan ba a yin magana inda ake bayan gida idan kana biyan bukata na bayan gida ba ka magana domin annabi sallallahu alaihi sallam ya hana wannan annabi sallallahu alaihi yake mutane biyu wanda suke bayan gida suna hira da juna to shi ne na uku su har yake zuwan da ya sallama lokacin da wani yake kawali kar ya rufa masa sallama wani ya wuce ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam yana bawari sai masa sallama annabi bai amsa masa ba na biyar ka da shi cewa lokacin da ya zo bawali ya yi ƙoƙari ya bar fitsari ya zuba gaba ɗaya kar ya tashi ya zubar da fitsari a jikin tufafinsa domin zai zo ya sallah sai tufafinsa ya zamu na najasa idan kuwa ya yi sallah ba za a karba sallansa ba duk waɗannan yara yana kama kansu ba za su kuma manta ba a dinga karantar da su kafe sun riga sun zama manya ne za su yi amfani da shi kuma za su rike shi cewa ba a yin kaza ba a yin kaza ba a yin kaza cewa mafi yawan azaban kabari daga fitsarin da mutum ya zuba a cikin sa yake na shida a karantar da shi cewa lokacin da zai wanke bayan gida ko zai wanke fitsari kada ya yi shi da hannun damansa domin hannun dama ana yin abu mai kyau da shi ne cin abinci da ababa masu kyau ya yi shi da hannun agunsa yaro da zai je bayan gida ya zai yi da hannun dama ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره canji ولا يستنجي بيمينه ya ina cewa idan ɗayanku ya je bawari kar ya rike zakarinsa da hannun damansa kuma kar ya yi istinja da damansa kuma idan zai sha ruwa kar ya yi nishi a cikin kwanon ruwa ko kofin ruwa ana iya karantar da shi cewa idan zai yiwu ya yi amfani da ruwa da wato waraka kamar ganye ko kuwa dutse ya hada shi idan zai yiwu idan da zai yiwu ba guda ɗaya ma ya ishe shi duk wannan babu laifi a karantar da yaro tun yana yaro ya san waɗannan a karantar da shi cewa idan ya gama zai fita daga bayan gidan ya gabatar da kafansa na dama kuma ya yi addu'a da addu'an da aka samu daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke gufrana ya ke gufrana ko kuwa ya ce alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani wannan ma an ruwaito ibnu majah ya ruwaito wannan hadisi kuma an samu daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه هو addu'o'i الأدوء masu kyau, wanda yake nuna bawa ya gode wa Allah wanda ya fitar masa da cutar da yake cikinsa ya kuma ba shi lafiya a cikinsa. kuma a sanar da shi cewa idan ka fita a bayan gida yana da kyau ka nemi sabulu idan ya waka ko kuwa ka goge hannunka da kasa ka wanke shi da ruwa domin abin da ya manni na ka zanta daga hannunka domin duka ka gaba daya ya cire sai kasance babu wani ka zanta a a hannunka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan kuma ya wuri sahabban sa yi amma abin da yake da alaka da wanke hannu kamar yadda malam ya faɗi a cikin abin da muka karanta kafin abinci ko bayan abinci a satin da ya wuce wancan karatu na karshen da muka yi muni bayani akan wannan isasshe ba lallai sai mun sake maimaita ba sai dai ya ambaci yanke farce. yanke farce yana da kyau a karantar da yaro yana daga cikin fitra guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a dinga yi na kuma a sanar da shi cewa barin farace da datti a hannu zai iya jawo mishi cuta a lokacin da ya sa ya hannun nan a baki ko a yanke masa idan ya isa yankewa da kansa a wani shi ya yi domin hadisin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dade ita wanda take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiru min al-fitra ababe guda goma yana daga cikin fitra ne qatsu shari shine mutum ya aske gashin bakinsa ko kuwa ya yanke shi ya rage shi kasa sosai wa ifa'ul lihiya da kuma barin gemu والسواك da أسوكي والتنشاق بالماء وكما شيك روا عنك وقص a شيك روا عنك ما أبو تنجل من سنة ba wai lokacin alwala mutum idan ya tashi da safe abin da zai fara yi ya sa ruwa a yankin ya sa da kyau domin hadisi a sannan wanda ya yake idan mutum ya kwanta ɗan yana zuwa ya kwanta ta bakin aikinsa to shi ne ma a lokacin da ne bai tashi ba har sallan asuba'i ya yi har aka yi sallah sai a ce shekari ne ya tsari ma a kunnansa ko aikinsa so wannan shushan ɗin yana yiwuwa duka ma a cikin alwalari ko wannan ɗin duka babu wanda ba yi kwaɗaitarwa wajen yi ba wa qasul alfar da kuma yanke farace a lissa sallallahu ya ambata daga cikin wayannan abubuwa guda goma yanke farace wa qasul baradin da kuma wanke wurare wanda yake tara datti a hannu ko a kafa ko a kunne ko ne abu haka duk wanke su yana daga cikin fitra wa nadful ibti cire a gashin ambata wannan sai shi ake yi idan mutum zai iya in baya da zai iya ba zai iya aiki babu laifi wa harkul ana da kuma yanke ko kuwa aske askin gaba wanke kosun ma da kuma istinja a lokacin da mutum ya je bayan gida wayannan guda goma nan idan mutum ya duba da kyau zai gan gaba ɗaya su domin tsafta ne farko da annabi sallallahu yake ashu min fitra goma yana daga cikin fitra fitra shine halittar mutum halitta wanda Allah ya yi wa mutum ya halitte shi a kai halin da ya halitte shi a kai wanda wannan ba wai yana koyo ta ba ne a an halitta shi ne game tare da wannan abu shi ne fitowa a ma'abutan ilimi sun kasa shi kashi biyu na farkonsa wanda yake tsabtace zuciya na biyu wanda yake tsabtace zaririn jikin mutum su ne wa'annan fitra na farkon da yake tsaftace zuciya shi da imani da Allah da abubuwan da zai biyo bayansa kamar jin tsoron Allah fatan rahman Allah jin tsoron azabarsa da so wa Allah madaukakin sarki da kuma karkata zuwa gare shi duk lokacin da bawa yake da bukata. wayannan duka suna da cikin abubuwan da yake tsarkake rai domin Allah madaukakin sarki yake fa'aqi wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha cewa ka tsaye da fuskanka wa addini miƙeƙe wannan shine halittar Allah wanda ya halicci mutane a kanta to idan an halicci mutum akan addini ne to addini ba wai wannan abubuwa na waje kawai ba har na zuciya shi yasa Allah madaukakin sarki yake la tabdila li na. babu canji wa halittar Allah zalika dinu alqayyim wannan shine addini tsayayye walakin aktsarun nas la ya'lamun sai dai mutane da yawa ba sani ba munibina ilaihi wattaqu kuna masu komai mayar da al'amuran ku zuwa ga Allah ku ji tsoronka wa aqimu salata ku tsai da sallah wa la takunu min kada ku kasance daga cikin mushrikai wannan fitra da aka ambata a nan fitra ne na zuciya wanda abubuwan da zai iya tsarkake zuciyar mutum ya yanta shi daga munafurci da yanta shi daga shirka da kafurci da sauransu duk waɗanda abubuwan da za su iya tsaftace zuciyar mutum yana daga cikin fitra wata ake so a yi don tsarkake zuciya na biyu yana komawa ne zuwa ga zahirin tsafta na mutum imma wanda zai tunku da wasu datti da kuma kazanta wanda yake tare da mutum to wayan nan suna lissafa sannan ya lissafa su a kan cewa goma ne kashi ɗaya a cikin su shi ne al-mazmada wal istinshaq mazmada wal istinshaq zai yiwu lokacin da za a yi wato alwala zai yiwu lokacin da aka yi hadafi babba kamar wankan janaba da sauransu zai yiwu lokacin da aka tashi daga barci wa'annan mutum ya kurkura bakinsa sannan kuma ya shafa ruwansa a ruwa a aiki ya fece shi domin wasu majina da sauransu yadda suka kwanta masa sai ya samu lafiya ya samu abin nan kafin ma ya je ya yi alwala ko ya yi aswaki wanda yake haɗe da shi shine aswaki aswaki annabi fa sallan yake yana tsaftace baki kuma Allah madaukakin sarki yana so mutahharatun lifam mardatu lirabb yana tsaftace bakin mutum kuma Allah madaukakin sarki yana son sa to wayannan guda uku suna nan a haɗe ne duk suna tsaftace abu guda ne wajen baki da aiki kashi na biyun su shine yanke gashin baki gashin baki idan ya fita har ya rufe lebe mutum yana ci abinci ma sai ci tare da shi mutum ya yi keke majina sai makale a nan don wayan nan abubuwa domin a kare shi daga wannan shi ne ake so a yanke shi kasa kasa sosai amma yanke farace da kuma aske na ammata da kuma wanke wuraren da ke tarowa da kuma na gaba duk wayannan wurare ne wanda suke ɓoye da shi ma yana da kyau a karantar da yaro yin wayannan abubuwa tun suna yara na karshen su shine istinja a lokacin da suka tafi bayan gida yin bawali ko kuwa yin bayan gida yadda za su tsaftace wa'annan so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake afuhu shatrul iman tsarki rabin imani ne kuma Allah yake inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana kuma son masu tsafta masu yin tsarki to shari'a musulunci shari'a ce na tsarki shari'a ce cikakke wanda babu inda aka bari مسلمي باتارد عن da فرد الشيبة da shi ba na أن malam آه، أن نتلطف في نصائحنا لهم سرا وأن لا نصدعهم إن أخطأوا فإن أصروا على العناد تركنا الكلام معهم ثلاثة أيام ولا نزيد malam ya sake koma uslubi na yin ladabtarwa cewa idan za mu wa yaro na nasiha mu yi mishi da rara shi ba da tsanantawa ba ba da kuma tsawa ba kuma mu yi shi a sarce ba idon jama'a ba ko yaro karami shi ma baya so a kunyanta shi a yi shi ba idon sauran jama'a ba a sati wancan na gaya mana labarin yariyar da aka yi wa wannan ta tashi daga makaranta domin bakin cikin wannan ko anya ba ta duba ba har mota ya duke ta to irin wayannan mala yace Allah talaffafa fi na lahum sirra mu yi shi a cikin rara shi idan za mu musu nasiya kuma ya kasance a sirce wannan ga iyaye ne da kuma malamai karka zagi yaro a yi sauran a ɗaliban suna dariya yaron nan akwai illan da za ka mashi yana da yawa za ka mashi illa na zuciya sai ya kasance a koyaushe zuciyarsa baya cikin wannan karatu yana tunanin wato kunyan tashi da aka yi kuma ba zai zamo yana da abin nan sarari tsakanin yan uwanka ba idan baka cikin su ma wani yana iya zangwamanta ko zangwamanta akan wannan zagin da malam ya masa to irin wannan masu tarbiyya dole ne su guji wannan wa Allah nafsihuhum in aqta'u idan suka yi kuskure kamu fallaka su kamu fallaka su idan suka yi kuskure fa in asarru ala al'inat idan suka ci gaba wajen kuskure ɗin da kuma rashin ji sarafna al-kalama ma'ahum ta ayyam sai mu bar magana da su kwana uku malam bai zo ma maganar duka ba yace mu bar magana da su kwana uku yaro idan ya san cewa baban shi na fushi da shi to da wuri-wuri zai zo ya nema yaddan iyayensa ko yaddan babansa ya fi zafi a kan duka wannan shi ne kai mu uslubi na tarbiyya na daftarwa wannan gaskiya fili ne fage ne mai tsawo sosai amma dai za mu ɗan taba iyaka abin da za mu iya mu taba a na farko shi ne cewa shi uba yana ladabtar da ɗansa malami yana ladabtar da ɗalibinsa da ladabtarwa ɗin za su tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito daga jabir dan samura yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'an yu'addiba ar-rajul waladahu aw ahadukum waladahu خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف ساعه mutum ya nadartar da ɗansa ya fi mishi alkhairi ya dinga yin sadaka kowane rana da rabin sa'i nadartarwa wanda za ka wa ɗanka ya fi alkhairi akan sadakar da za ka yi na kowane rana da mudun sa'i domin nadartar da shi ba karamin alkhairi ba da gare shi da kuma kai da al'ummansa gaba ɗaya wanda zai rayuwa cikin su to kun ga wannan da zai yiwu ba a ce an barci ba tare da tsari ba musulunci ta sanya tsari wajen abin a farko shi ladabtarwa wuri ne me ake ce da shi wuri? abinda ba bukatansa ake so ba ya zama dole ne ba wai ana bukatar to dukan yaro baya cikin abin da ake bukata ya zama garuri ne idan kuwa abu ya zama garuri shi ne na karshe ko shi ne na karshe amma in dai akwai abin da za a fara yi kafin shi ya haramta a yi shi domin shi dama can ba wai an yadda a yi bane so sai za ka ce shi na dabtarwa da duka garuri ne na tarbiyya ba wai abin da ake so ba ne a kenan malami lokacin da zai da yaro ko uba a lokacin da zai da yaro ba wai yana yi don azabtar da shi ba ne kuma kar halinsa ya nuna na azabtar da shi ya nuna na nazartar da shi ne da tausayi da kuma hanyar da zai iya gyara halin yaro ko shakka babu kafin mu shiga cikin wannan gadangadan ya kamata mu sani menene malamin cikin suka ce a kan maganar nagartarwa a cikin littafin bada'i sana'i ya yi magana cewa yuhazzaru kullu aqilin ga janaya mai la haddun muqaddar duk mai hankali baligi ana mishi tare ana mishi ladabtarwa ko a gargaɗe shi gargaɗin nan yana da hanyoyi daban-daban wanda za mishi idan ya aikata laifi wanda ba shi da haddi a musulunci ba Saka ya yi ba ba zina ya yi ba ba kazafi ya yi ba wayannan su ne wanda suke da haddi wanda Allah ya ce a maka bulala gari ko a masa bulala tamanin ko a masa rajmo da sauransu matuka mutum ya yi laifi da kai haddi ba mana yake ana mata ta'aziri shine daftarwa ko gargadarwa a gargadi da shi wannan kuma ba ta da haddi wanda aka kaddara ana iya wa bawa ana iya wa da ana iya wa namiji ana iya wa da mace musulmi ka iya kasance ko kafiri a duk lokacin da ya laifi wanda bai kai hakkin shari'a ba to za a masa tabiri tabirin nan ga yaro karemi ana ce da shi ta'adili na daftarwa shi ba uku ba ne ba a masa uku ba ladabtarwa ake so a nan domin shi an yanzu baya cikin ahali waɗanda za musu hukuma baya cikin ahali wanda za musu hukuma yaro daga shekarun da ya fara wayo har zuwa shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ba za fara mishi hukuma ba mana yace dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murru sibyanakum bis salati idza balagu sab'an wa ya umarnin yin sallah idan sun kai shekara bakwai buhun alaiha idza balagu ashirin ku dake su a kai idan sun kai shekara goma a shi kafin a iya a ɗauki bulala a taba jikin yaro sai ya kai shekara goma dukan yaro karami ba daidai ba ne malam ya ce wannan sallah ne sallah ɗin kuwa shi ne ginshikin addini ba shi ne farkon abin da za a fara masa abin nan hisabi da shi a ranar tashin kiyama annabi ka sallar da yadda a da shi ba yana shekara goma abin shekara bakwai ko yana shekara takwas ya ce sai ya kai shekara goma inda yi ba a da ke shi sa'annan yaya ake gyara yaro idan ya yi kuskure kawai ya yi kuskure ta abinci na kawai a maka a'a akwai matakin daban-daban akwai matakin farko shi ne gyara kuskurensa wani lokaci kuskurensa na fikiri ne na hankali ne wani lokaci na aiki ne gyara kuskure na hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan kyakkyawan karantarwa an wato daga alfarisi maula bani muawiya cewa a ranar yakin uhudu shi ya daki wani kafiri ya kashe shi da ya kashe shi sai yake cewa kuzha wa anal gulamun Ya ce karbi wannan wato dukan da na makannan ka karbe shi ni ne matashi dan fari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da ya ce sai ce masa ma mana'aka an taqula al ansari wa anta minhu me zai hana ka ka ce kai mutumin ansar maimakon ka danganta kanka wa kani sai ce shi ba dan madina ba ne annisa sannan yake inna maulal qawmi minhum maulan mutum wato shi yantaccen bawa ne mutum ne daga farisi yantaccen bawa ne wayanda suka yanta shi su ne fa mutanen alfa kenan yana tare da su annabi ka san ne yake inna maulal qaumi bil ai maulan mutum yana tare da su a wata riwaya ana kulta khudha minni wa ana al-ghulam al-ansari wato abin da malamai suke son su yi alfahari da shi nan shi ne lafazin da annabi sallallahu ya gyara miki fikiransa domin fikiransa shi ne cewa shi ba dan madina ba ne shi musulmin farisiya farisi ne iran a lokacin ba zama musulmai ba suna bauta wa gumaka ne da nisa da sauransu danganta kansa ga wannan zai ba da fikira na kaumiyya na ta'assubanci na kabilanci sai ce me yasa baka danganta ka kanka da mutanen kwarai mutanen ansar tun da kai ma kana cikin su a cikin su ka tashi su ne suka banka baka yanci amma ya faɗi da nakazi mai kyau mai tsari ya gyara me ya gyara tunani ka mun fahimci wannan to abu huraira ya ruwaito cewa hakan ɗan aiki wani rana ya ɗauki dabinin sadakan da aka kawo sai sa a bakin sa ina sai annabi sa sallan yi masa sawa fa fa alfiha alfiha ka jefar ka jefar أما علمت أن لا نأكل الصدقة وكسنتي وأموما ما تنسى صدقة ما ما في الدهدكيش بقى وكحياو cibin yaro waye waye kamar yadda mu muke yake ama alimta Allah anna la na'kula sadaqa shin baka san mu ba ma cin sadaka ba a ta riwaya lissa sada yake maka ama alimta anna ala muhammadin la tahillu lana sadaqa shin baka sani ba cewa mu iyalan annabi muhammad bai halatta mu sadaka ba a wata riwaya alkiya ya bulayya alkiya ya bulayya nufin ya kai ɗanɗana ka jefar da shi ya kai ɗanɗanar ka jefar da shi أن آل محمد لا يأكلون الصدقة iyalan gida annabi muhammad ba sa cin sadaka wannan shi ne tarbiyya mai kyau an gyara masa tunani shi bai san cewa ba sa cin sadaka ba maimakon a dake shi a kan tunaninsa wanda ya yi kuskure wanda a gyara tunanin wani lokaci laifin yaro shi ne tunaninsa sai a gyara maimakon a masa duka wani lokacin ma sai a masa duka ba yi gyaran ba ta yaya zai iya fahimta me aka da shi a kai bayan aka ibn abbas ya ruwaito cewa wani rana annabi sa sallan ya dauki fadli ibn abi talib ya dauke shi a baya akan jaki ne kora sai annabi sa sallan ya tsaya yana gaida wani wannan mutum yana tare da wata yarinyarsa sai zan fadli matashi ne yaro yana kallon ya zura wa yarinyar nan ido yana kallon ta sai annabi sa ya jawo idon ta haka sai ce masa ma ya gula tun kaka yi aka ya sai yi fa inna hada yawmun man hafiza fihi basarahu ghufira lahu annabi bai zage shi ba bai masa tsawa ba yace ka san yau kuwa yau din nan duk wanda ya kare ganinsa za a gafarta masa duka zunubi to wannan shi ne gyara da ya sani ba wata kila yaro ne matashi ya gan kyakkyawan yariya suna ke gaisa da abin nan babbansa yana ta kallo yana kallon ikon Allah a jikin da annabi sallallahu farko ya fara kau da sai ce kai ka koma yau din ranar arafa ne kuma duk wanda ya kare ganinsa Allah zai gafarta maka zunubi to ga anyan da nisa sallan ya bi wajen gyara wannan kuskuren tashi to ba komai yake bukatan duka ba mataki na biyu shine gyaran aiki idan wajen aiki ne yaya ake gyarawa wani lokaci akan iya sa yaro aikin da bai taɓa yi ba ko bai taɓa gani ana yi ba sai kasance jahili ne akan wannan abu sai a sa shi kuma a masa duka akan cewa bai yi da kyau ba to irin wannan idan aka daike shi a kai ba tare da an nuna masa yadda za yi ba ya zama zalunci ya zama zalunci misali wanda nake gani malamai ke yi wasu yara na masu suna kawo yin wannan aikin gida sai a ba su assignment wannan assignment ko ni ɗalibin ilimi idan zan yi sai na koma cikin littattafai na dubawa ina yi sai ce yaro ya je zan ce wannan an koya muku ne sai su ce ba koya mana ba ta yaya malam zai ce ku je ku yi irin wannan aiki ko dai shi yana son yaran ne su masa aikinsa abin da yi kama da shi kenan wannan matsala shi ne aka ba shi ya nema ya karantar da yara shi wata kila bai san yadda zai iya samu ba bai yaya sai ba wa yara wacce zai su nema assignment wannan ba daidai ba ne duk wani abin da za ka ba yaro a kayan ya kasance da amma ya san kare ga ka masa to yaro idan ka sa shi aikin da bai saba yi ba sa'annan kuma bai gan wani yana yi ba yadda za a gyara mishi ba da duka ba za a gyara mishi ne a yi shi a gabansa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya ya wuce wani yaro yana fede rago jami'in kakan da ya tsaya yana kallon ka mata hatta urika sana hatta urika ka matsa har in nuna maka yadda ake ya fari alwala zai tafi masallaci ne sai bin yaron nan an sa shi ya dinga sai sai ya bin mai rago a farko yaro dai ya yi aikin nan shi kaɗai ai sai dai ba abin nan wanda ya yi abin nan waya ake kiran shi ma'auci zai yi wannan sai ne nisa da ke maka bari nuna maka sai kama wannan ragon ya sanya hannunsa kamar yadda ake yi mai a sa hannu tsakanin fata sai a ta har yi kai ambata ya cire hannunsa ya sake sa ya ce hakan nan za ka yi ya ce hakan nan za ka yi ثم انطلق ya wuce masallaci kawai ya yi sallah. yaro ya ce walam ya tawabba bai sake alwala ba walam ya matsal ma bai ma shafi wani ruwa ba ma'ana ya wanke hannunsa haka yake masallaci zai sallah abun mamaki a nan shine yadda min sallan ya ce wa yaron nan ka masa nuna maka yadda ake wannan shine tarbiyya ka nuna nufi yadda ake yin sa tukuna sannan ka ce ya yi idan kasa yaro rubutu ya yi haka ake yi sai a sake ce miki ga yadda ake yi ga yadda ake yi ga yadda ake yi to idan aka nuna miki zai koya ta yadda ya kalle ka kana yi hakan nan masu abin annabi sa sannan su ma suka dauki wannan karantarwa أرويته لدى عبد الرحمن ابن غني سوى أبا مالك الأشعري يا تارى متعليسة جمع قومه يا تارى متعليسة يتي يا معشر الأشعريين يا كو جماعنا أشعري استمعوا كتاروا واستمعوا نساءكم وأبناءكم ku tara matanku da ‘ya'yanku duka tare su fito wa allimukum salatan nabi sallallahu alaihi wa sallam ina so koya muku yadda annabi sallallahu alaihi sallan sallah bayan sun taru ya dau butan alwala ya yi alwala a gabansu bayan ya gama lokacin sallah ya yi rana ya karkata daga tsakiyar kai sai jera mazajen a gaba yaran a bayansu matan kuma a bayan yara da kansa yi wannan shi kuma sai su shiga gaba lokacin da ya yi sallah ɗin sai juya ya kalle su ya ce ihfadu tasbih wa ta'allamu ruku'i wa sujudi ku kiyaye yadda nake kabbara kuma ku karantu wato ku koyi yadda nake rukuyi nake sujada fa innaha salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sallah alaihi sallam, kana yusalli lana wanda yake mana wannan shine karantarwa ya ɗauki dama ya tara yara da mazaje da mata duka don ya koya musu sallah wannan shi ne practical abin nan yana da amfani sosai yana da ita yaron ya gani da zai taba manta ba a sashi na uku shi ne a tadarru cikin idan za a yi wa yaro uku ba ma akwai mataki-mataki akwai abin da ake fara yi akwai abin da ake fara yi a karshe kuma sai wajen larduba. shi wannan dukan ma tana da abin nan dokoki da ne a santa idan muka santa za mu tabbatar da cewa abubuwan da muke sai dai mu daga hannu ya Allah ka ce mana wallahi da abin na farko malamai sun ce ka nuna wa yaro bulalar da wasu yara suna gani aka sai ka bar sunna su ba tare da ta yi amfani da shi ba ma suna gan shi a rataye sai ka gan sunna su shi ya sa aka ruwaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya yake a Ibn abbas yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'liqi sauti fil bayt annar ta sallan ya umurci ya yi umarni a rataye bulala a gida rataye wa kawai to yaro idan zai yi takaddaranci yana kallo zai ji sauri mafi yau yara suna dan daban daban akwai zu akwai wanda wannan zai masa komai ba akwai so da yawa wanda wannan zai tsorotar da su sai ka gan kunna su zo abin da suke yi sun yi shi daidai domin suna tsoron abin nan da aka rataye to a da yawa sun zo akan rataye bulala domin karancin lokaci da zai yi mu sake kawo nan a hadisai ba amma duka suna faɗaitarwa ne wajen rataye imani marhala na biyu shi da kama yaro a kulle ya wannan fa sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ya kai duka eh ya kai kai ba ko kadan wani lokacin ma yaron ba sai ya yi damu to wannan shi ne mataki na biyu sakarki abdullahi ibn bushri albazi ne yadda ba asali ummi ila